يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مدفاتها فإن كل مدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna juma'a mun shiga daren asabar 22 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1442 wanda ya daidai da 11 ga watan septemba shekara ta 2020 muna gode ma Allah madaukin sarki mai kwa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin nimar Allah da ya dafa da kaddara wasa ya kara da fuskokin mu a wannan gidauniya mai albarka gidauniyar ma'aikofin islah da ke nan unguwar dan dutse nura sun wadan zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da karatun littafin umdatul ahkam idan yan uwa ba ku manta ba wanda shine karatun mu na talatin cikin jerin gwanin tukan wannan littafi mai albarka yau za mu tashi a cikin babu sufofi wato babin da yake bayani akan hukunce-hukuncen ainihin sauhu a sallah a karatunmu na ƙarshe tun da kusan sati nawa ana ta zabgarwa ranar juma'a ba mu samu yin karatu ba mun shiga wannan babi har mun yi hadisai guda biyu a cikin babu wato hadisan da suke mana bayani akan yadda ya kamata musulmai su dinga tsara sauhun sallar yau za mu tashi hadisi na uku hadisin anas an malik bismillah والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مريكة دعت دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام لطعام منعزله غفل مني ثم قال قوموا فلأصلي لهم قال أنس فقمت إلى عصير لنا قد اتوج من طول ما لبس فنضحت بماء فقام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وصففت أنا واليتيم وصففت أنا واليتيم واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا وصلى لنا ركعتين ثم انصرف والمسلم أن الله صلى الله عليه وسلم صلى بي وبأمه قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا اليتيم هو المميرة جد الحسين بن عبد الله بن المميرة wannan hadisi an rawaito shi ko kuma an so shi daga Anas bin Malik Anas bin Malik mun sha tarihi shi anan ɗaya daga cikin yaran gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masu yi ma Annabi hidima mazala sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ya zaura da Anas shekara goma Anas bai taba bata ma rai ba mazaɗa bai taba ce ma Anas mai isa kai kaza ba ko kuma mai isa ba ka yi kaza ba mazaɗa ya ji daɗin zama da Anas har sai da mazaɗa ya yi ma Anas addu'a abubuwa masu tsada guda uku. ya Allah ka tsawaita rayuwar Anas ya Allah ka yawaita mishi dukiya kuma ya Allah ka bashi yawan yaya a wata ruwayar Allah ka bashi yawan dukiya Allah ka ba shi yawan ƴaƴa kuma ya Allah ka ba shi aljanna aka tambaye Anas dan Malik addu'ar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta kama ko bata kama ba yace ta kama domin Allah ya tsawaita rayuwana domin Anas ya fi shekara 100 a duniya sannan gonar kowa tana fidda amfani sau daya amma Anas gonar shi tana fidda amfani sau sannan ƴaƴa yace ya binne da 120 wanda yake nuna yawan 'ya'yan Anas dan Malik to muna roƙon Allah madaukin sarki ya hana mu da Anas a aljanna to Anas ibn Malik yake cewa anna jaddatahu mulaika lalle kakarsa wato mai suna mulaika da رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته له وتصوم واتي دكيجيا كاكر أنس أم مالك ta gayyaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gidanta menene hikimar gayyatar annabi gidanta liqamin sana'atu la abinci ta girka irin abin nan na tsofaffi kamar ka ce ta dan yi zogale da rama ko ta dan yi wani kunu ko ta dan yi wani zazafe ta bakin sakkwatawa ko dumame ta bakin kanawa da zage-zage to da ta yi wannan abincin marmarin sai ta aika ma annabi sallallahu alaihi wa alihi ya zo gidanta ya ci abinci manzala sallallahu alaihi wa alihi wa da aka gayyace shi sai ya zo fa'akala minhu annabi ya ci wannan abincin da aka girka masa sun maƙala sa'annan sai manzo Allah ya ce kowa ya miƙe fala usalli eh, qumu fala usalli lakum yace to ku tashi in muku sallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana annabi yana fassara maganar da yake yi man sana ma'arufan ma'rufan fakafi'u annabi yace duk wanda ya muku abin arziki to ku mishi tukuici duk wanda ya maka wani abin kirki to in ka samu dama karama mai yanzu manzo Allah an gayyace shi ya zo ya ci abinci to idan aka gayyace ka kaci abinci to ba bai kamata daga cin abinci ka bar gidan haka ba idan aka gayyace ka idan gidan akwai yan kananan yara to dan samu alawa ka ba su idan akwai wani dan tsoho ko ce tsohuwa dan yi wani alkhairi na kuɗi ko wani abu makamancin haka don haka anas ɗan malik ya ce manzo Allah da aka gayyace shi ya zo ya ci abinci bayan ya ci abinci to annabi zai yi tukwiti sai ya ce to ku tashi in muku sallah ƙara anas sai anas ya ce mazala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan ya ce a tashi a yi ko umtu sai na tashi ila hasirin lana na je na ɗauko wata tabar marmu fadisu wadda min ƙuli malubisa tabarmar da ta yi baƙi ƙirin saboda tsabar zama da ake yi a kanta ma'ana gida ne na talakawa gida ne wanda babu alamar wadata a gidan yar tabarma ce akwai alamar datti ta kode ta ainihin wato yi baƙi ƙirin saboda tsabar zama da ake yi a kanta mazala sallallahu alaihi wa sallama ban ya umarce su ta yi sallah anas ya ɗauko wannan ainihin wato tabarma fana ba tuhu bi ma'in wannan tabarmar sai na ɗan yayyafa mata ainihin ruwa mai hikimar yayyafa mata ruwa in ma ana zargi ko ana tunanin akwai mai najasa ko fitsari ko na makamancin haka to an tsabtace shi faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah sai ya miƙe wasafattu ni sai na kafa sauhu wal yatimu wara'ahu da maraya wanda a bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana annabi yana gaba ana da wani yaro maraya suna ina bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama wal ajuzu min ita kuma tsohuwa wadda ta girka abinci mulaika tana bayanmu فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzo Allah tsira da abincin Allah sai mana sallah raka'a ce ne raka'a biyu wato sallar nafila wanda ya nuna ba sallar farilla bane domin ta sallar farilla ina annabi yake yi a masallaci sun man sarafa bayan an gama sallah sai annabi sai tafi gidan shi wani muslim a ruwayan muslim annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam tsira da abincin Allah tabbata gare shi sallabihi yayi sallah da Anas wani ummihi da mahaifiyar Anas ita ce ummu Sulaim manzo Allah da alaihi ya yayi sallah da su qala sai yace fa qamani an yamini sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sai ya tsaye da ni a hannun shi na dama wa aqama al mar'atar khalfana annabi ya tsaye da ita kuma mahaifiyata a bayana to ku ba na hankalin ku na yanzu mai bambancin hadisin farko da hadisi na biyu mamun guda nawa ne hadisin farko mamu nawa ne biyu uku dawa dawa ehem mace ɗaya a baya Fewa, anas da maraya yanzu mamu nawa ne uku liman na hudu ko amma wannan hadisi na biyu mamu nawa ne mamun hadisi na biyu biyu dawa dawa da anas dawa da mahaifiyarsa to yanzu wannan yana nuna mana yadda ake yin sauku idan aka zo za a yi sauku matukar bayan liman an samu namiji biyu zuwa sama to liman yana gaba maza biyu suna bayan shi in akwai mata su kuma mata suna bayan wa maza amma idan ya zama daga liman sai mamu namiji ɗaya sai mace ɗaya ko mata da yawa to da liman da mamu namiji za su jeru mata kuma mai suna baya abu na farko kenan abu na biyu idan za a yi tsalla da namiji da namiji liman da ladan liman yana wani bangare ne liman liman hagu kagar mamu yana ina dama ina fata an gane to bari mu duba abin da sharhi mai malam yace malam yace yukhbiru anas ibn malik anna jaddatahu mulaika anas dan malik yana labarta mana cewa lalle kakansa mai kakarsa mace mai suna mulaika binti malik diyar malik sana asli rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta'aman ta girka abinci ta gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba'athu ta gayyaci annabi wa kana husnul khuluqi ku ji fa manzo Allah ya kasance mai kyakkyawan ɗabi'a layyinil janib mai saukin kai domin yanzu wani malamin idan talaka ya gayyace shi ba zai ji ba musamman tsohuwa wacce ana ganin ba kowa ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine khairun nas ya fi kowa daraja amma an gayyace shi ba fa biki ba ba suna ba haka kawai wata tsowa ce rasulullahi zo gidana nayi dumame ka ci manzo Allah kuma saboda kyakkyawar ɗabi'ar sa ya amsa kira dama ya ga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi idan ya gayyace ka ka me ka amsa fa ajabaha fa ajabaha ila ha annabi ya amsa mata kiranta wa akala min qa'aniha yace abincinta annabi bai ce wannan abincin talakawa bane zan ci ba sun ma'ara da an yi kafi a ha sai annabi ya yi nufin ya mata tukuici ya mata mene tukuici saboda abin arziki da ta yi mishi fa'amarahum an ya ƙumu ma'ahu sai annabi ya umarce su su tashi yi sallah tare da shi liyu salli lahum danye musu sallah fa ya ta'allamu minhu me hikimar da isa annabi ya ce su yi sallah a gidan dan ya koya musu sallah yanzu annabi yana koyar da sallah a masallacin shi sai gashi ya zo gidan kakar anas ya koya mata sallah abu na farko kenan abu na biyu wa ya tabarraku bi salatihi fi manzilihi Allahu akbar dan su samu albarkar sallar annabi a gidansu wato annabi ya salla a gidanka ba karamin daraja bane yanzu me kuke tsammani da muka gayyato su dai muka ce zai zo ya salla mu'assasa yana ganin ko liman sai ya yi sa'a ya sami da zai zauna haka ne ko ba haka ba domin ai su ya tafi kwakwato lokacin da ba farawa zai buɗe wata makarantar shi ka zo ka ga cincirindo to liman ne cikin limaman harin ba cikin kurunin mufabbala babu wani nasti da ya nuna su dai su yana da wata daraja amma kasancewar limamin ka'aba ne ya zo najeriya ya zo garinku zai ba ku sallah dole ku ji daɗi ku yi annashuwa wani daga ranar mu ya fara sallah kenan wani kuma ya lizinci masallacin ku kenan to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya zo gidan sai musu sallah kuma magabata suna lura da wannan yanzu a madina akwai wani masallaci sunan shi masjidu shekhaini wato masallacin tsofaffi guda biyu a hanyar uhud mazala sallallahu alaihi sallam zai tafi yakin uhud to sai ya tsaya a wani guri ya tarar da wata tsohuwa da tsoho suna zaune a gidansu sai suka ɗebo mishi ruwa annabi ya yi alwala sa'annan kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa falken yakin sa bayan annabi bai yi ma a gurin ba bayan ya ƙare ya tashi ya tafi to sai gurin aka gina masallaci saboda a kiyaye tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi me ya taba zama a nan gurin ba ma sallaye ba to amma annabi ya je gidan kakar anas ya yi sallah ne a masallacin a wato a gidanta don ya koya musu sallah su kuma su samu tabarrukin annabi ya yi sallah a gidansu ila فعمد عنف إلى حصير قديم قد سود من طول مدة ya أنا ɗauko wata tabarma ta zama baka irin tabarmin nan namu a ce ta kode ta kode saboda an zauna an zauna ta fide ta lalace ya je ya ɗauko farashahu bi ma'in sai ya yayyafa mishi ruwa litambihi wa tanziti dan ya tsaftace shi thumma mu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alaihi ana sai ma annabi dan yayi salla a kai qala sallallahu alaihi wa annabi ya tsaya wa saffa wara'ahu ma'ahu da anas da wani yaro maraya suka yi tsawo a bayan annabi wa qamat jaddatuhu mulaika tusalli min wara'ihim ita kuma kakarsu mai suna mulaika sai ta koma baya tana salla a bayansu wa akbara anas kuma anas ya kara ba da labari annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi salla marratan ukhra wata rana annabi ya kai ziyara gidan su anas ya yi sallah wani lokaci na daban biyi da anas wabi ummihi da kuma mahaifiyar anas un sulaimin mai suna wa ummu sulaimin faja'ala anas an yaminihi sai annabi ya sa anas a daman shi wa ummihi khalfahuma mahaifiyar anas kuma tana ainihin baya ina fata an fahimci wannan da haka kamar bayanin da muka yi a baya in dai akwai mace a sallah to ba a haduwa mace da namiji a sallah idan liman da mamu ne za su jeru liman yana hagu mamu yana ina dama amma idan mazan sun fi ɗaya to liman yana gaba maza biyu ko uku ko fiye da haka suna baya mata kuma suna baya a wannan hadisin ma za mu koyo fa'idoci cikin fa'idocin abin da za mu fahimta husnul sulkin nabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawar Tsabiyar, annabi sallallahu alaihi wasallam wa da kuma mai tawali'insa kuma yanzu a yau ko daurin aure ne in talaka bai ci daurin aure ba a zuwa ko jana'iza ce in ta talaka ce ba a zuwa amma yanzu za a ce wani hamshakin sarki ya mutu ko wani hamshakin mai kuɗi ya mutu ba ga yace ka ba kuma sai ka je saboda tsaban neman suna to gara ma jana'iza ka ce ka je kwaɗayin lada amma daurin auren da ba a gaice ka ba don me za ka je? to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya gayyace shi yana amsawa haka ake so in zama haka ake so ka zama wani almajiri ya ce wani zan yi aure ina gayyata ka to ka tafi wani ya nuna kana da kyakkyawan ɗabi'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ce kuma annabi ya je gidanta sannan aka kawo annabi tabarma bai ce ya fi karfin tabarma ba a fita da wannan tabarma annabi ya sallaje ta abu na biyu mashru'iyyatu mukafa'ati salihil ma'ruf bima yunasibu ake shari'a ne idan an aiki mutum ko an ma mutum abin arziki ya yi tukwici ai ba haushe yana cewa laifin yaro cuya laifin babba kuma rowa ba daidai ba ne a aiko maka da maka dubu hamsin ka ce to alfaka da alheri alfaka da alhari, ka soki wannan ba ɗabi'a mutanen kirgirgi ba ne an ba ku kyauta sai ka ɗauki dubu biyu ko dubu biyar ko dubu goma sai ka bayar wani in yi maka abin arziki kudi bai mai yanzu za a sallallahu alaihi wasallam shi ma ba mai kudi ne. babu wani abu da zai ba su na kudi amma me yaga zai yi wanda ya kamata da shi sai ce bari da muku sallah haka ya kamata misali kai malami ne an gayyace ka wani ɗaurin aure ko kuma wani ya gayyace ka cin abinci to ka tafi gidan kila ma mai kuɗi ne ba ka da abin da za ka ba shi. amma kuma ya gayyace ka matsayinka na malami to bayan ka ci abinci kila ma ya maka kyautar riguna ya maka kyautar kuɗi ko shi kenan kawai sai ka tashi bukui bukui ba ka jin kunya a'a sai ka ce to alhaji ya eh, tattaro min 'ya'yanka. idan aka tare 'ya'yan, sai ka yi musu nasiha sai ka ba su shawarwari da makamantan wannan haka ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake fa'ida ta uku jawabu salati ala al-hasir halaccin yin sallah akan tabarma ashe ya halatta mu yi sallah akan tabarma kada wani ya zo ya ce to ai zamanin annabi ba tabarma sai mu ce a'a akwai tabarma a zamanin annabi sai dai tabarma su ta kaba ce mu kuma ta mu ta me ta roba to amma dai duk tabarma sunanta tabarma abu na farko kenan abu na biyu kuma akwai waɗanda aƙida su ba sa sallah a tabarma wai dalilin su Allah ya ce waje Allah jahannama lil kafirina hasira mun sanya wutar na ta zama tabarmar kafirai kun san shi karatu ba ka koye shi a gaban malami ba ta za ka yi da yake ba a gaban malamai suka koya ba suka ce to tunda Allah ya ce wutar jahannama tabarmar kafirai ne to za ka tuba ba sa sallah akan tabarma to wannan fata ne da aka yi halatta a yi sallah akan tabarma fa'ida ta hudu jawabu eh, jama'a fi salatin nafli lil maslaha halaccin yin sallar jami'i sallar nafila a yi ta a jami'i kuna ba? ya halatta yanzu ba mu yi garba ba za mu yi sallar isha'i bayan isha'i ba akwai shafa'i da wuturi ba to ya halatta mu tashi mu yi tsallar shafa'i da wuturi jami'i amma sai ma da yake lil maslaha idan akwai maslaha kar a mai da shi duk a yi wani masallaci shi kuma da su yi sallar isha'i za su taru su yi shafa'i da wuturi jami'i in a cikin watan ramadana ne wannan ba ne dama an saba amma ba a wajen ramadana ba an fito kowa ya yi nafila shi kadai an fito kowa ya yi nafila shi kadai amma maslaha za ta iya sawa mu haɗu mu yi nafila misali a matsayinka na mahaifi ya halatta idan ka lura da gidanka ba a yin nafila sai ka ce to ku tashi mu yi nafila kai ne liman ko ka sa ɗanka ya liman ko almajirin gidanka ya liman ko wani na gidan ya limanci babu laifi amma wa illa al'aslu na fila an fito kowa ya yi ta shi kadai fa'ida ta biyar anna mawqifal ma'amumin wahid an yaminil imam idan za a yi sallah mutum biyu da liman da mamu mutum daya to wanda ba liman ba yana dama wa ma da an wahid khalfahu amma idan mamu suka wuce mutum daya suna ina bayan liman fa'ida ta shida jawazul musafatil baligi lil sabi halaccin hada sauwun babba da karami wanda ya balaga ya hada sauwu da wa karamin yaro to sai dai wannan gabar idan aka zo za a isalla kamar yanzu ga muna a masallaci a cikin mu akwai manya akwai yara to ba daidai bane in za a isalla kuma kananan yara su shige sauwun gaba ba daidai bane maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa yali minkum ulul ahlami wadh-dhuha wanda za su zama bayana to ya zama manya malamai da kuma wa wato ma'abota shekaru kuskure ne banin ƙananan yara a saurin gaba to amma kuma abin ta kai mafi yawancin masallatan kuma ƙananan yaran su suke zuwa da wuri sai ga sun cika sauhu manya kuma suna baya to idan suka zo babu laifi a jaye su manya su shiga don ainihin maslaha Allah ka dace da mu fa'ida ta shida annal mar'ata la la tusaffu ma'a rijali bal takunu khalfahum mace ba ta da maza in an zo sallah fa'ida ta takwas inayatul islami bi man al-ikhtilaf wa rijal yadda musulunci ya kula da hana ikhtilafi abinda ake nufi ikhtilafi shine cafaduwan maza da mata duk yadda abu zai kasance kar a sake a haɗa maza da mata a guri ɗaya. babu laifi masallaci maza su zo mata su zo amma a ware ma mata gurinsu a ware ma maza gurinsu wannan shine tsari na musulunci Allah ka shirya da muka ka da mu hadisin ga na gaba na وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساري رفض برأسي فأقامني عن يمينه صلى الله عليه وآله وسلم وانا حديثي شكما رويتون شديد عبد الله بن عباس الله يقاري جاء شما عبد الله بن عباس تني من يترجم شيء أبايا يجي عن عبد الله بن عباس دد عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال الله يقاري جاء غريش ياتي بت عند خالتي ميمونة ليلة ya ce wata rana na je na yi bacci a gidan gwaggota mai suna mai muna na ku babu laila ko? to ana nawa ya ce bitu inda ƙalifi mai munata lailatan wata rana na je na yi bacci a gidan annabi ku ba na hankalin kuna anas ɗan malik yana da goggo in aka ce gwaggo a hausawa kenan kanwar mahaifiya ko yar mahaifiya to tana auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mata nan ba akwai mai suna Maimuna yace bitu inda ha naje nayi bacci a gurinta ta fa qama annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare sai na ga manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya tashi yusalli min al-layl zai yi sallar dare fa qumtu an yafari kawai sai nazo sai na ba annabi sallallahu amma da na zo sai na tsaya a hagun annabi sai na tsaya ina a hagun annabi fa a haza bi ra'asi sai annabi sai ya kama kaina fa a kama ni an yamini an sai ya dawo da ni a ina bangaren ainihin damansa ka wannan ma yake ƙara nuna mana shi in za a yi sallah liman da mutum ɗaya liman yana wani bangare hagu mutum da ya mamu yana wa ɓangare dama wannan hadisi anas bin malik shi ya rawaito man da shi a imam bukhari ya da shi ga sharhin hadisin a Ka dole kana ibn abbas wa anu harisan ala malin malam ce abdullahi dan abbas ya kasance mutum ne mai kwaɗayin ilimi mai kwaɗayin ilimi ya tabbamu wa zuwa haifu duk inda ya san mafabbagan ilimi take to zai je kwashe shi haka sahabbai suke kuma na taba gaya muku wata magana abdullahi ibn mubarak yana cewa ba ka taba samun ilimi sai ka koyi shi gurin mutum uku ku rike wannan ka'ida ba ka taba samun ilimi sai ka koyi shi gurin wa mutum mutum da farko na sama da kai mutum da biyu sa'anka mutum na uku na kafa da kai yanzu akwai ilimin da in ka je ka tambaye profesor a biyu ba zai iya kawo maka amma idan ka sami yaro dan nozili ka tambaye shi sai ya baka ka je ka samu profesor ka ce ka maka state and capital ba zai iya kawo ba me yasa lokacin da yake primary mu muna primary school state goma sha tara ne a Najeriya haka muka a social story gaba ɗaya Najeriya state goma sha tara ne to yanzu state nawa ne talatin da shida yanzu aka samu profeso a jami'a in ka tsige shi ka ce prof da alaka lissafo min state in najeriya to in ya faɗi jihar ku ya faɗi jihar kusa da su ba zai ya kawo sauran ba amma idan ka je katar da yaro dan noziri yana kan fo na kashi sai ya kawo maka su duka to haka ka'idar ilimi da da haka kada wani ya girman kai ana magana ilimi in dai ana magana ilimi ko dai a gaya maka abinda da baka taba ji ba ko a tuna maka abin da ka taba ji ko kuma a yi ya kai ka gyara haka ilimi yake ilimi ya bambanta da neman kuɗi za ka iya zuwa neman kuɗi ka dawo fanko amma ilimi ba ka taɓa zuwa neman shi ka dawo fanko ba duk wanda ya je neman ilimi sai ya samu sai dai wani ya samu da yawa wani kuma ya samu ina kaɗan to anas amma abdullahi dan abbas ya kasance mutum ne mai son ilimi duk inda ya san zai sami ilimi zai bi shi fastanama fursatan laila sai ya yi ibtinani wato ya ci moriyar wata dama da ya samu na dare allati yakunu fiha annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, inda khalatihi maimunata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ana san malik ya san annabi yana da mata tara yau yana wannan gidan gobe yana wannan gidan jibi yana wannan gidan to amma akwai ranar da yake gidan gwaggwansa kawai sai anas sai ya amfani da wannan damar sai ya je ya kwana a gidan annabi kuma ya kwana a ɗakin wa gwaggwansa annabi yana kwance cikin dare sai ya miƙe zai yi sallah to wahuwa yi hadisu annabi yanzu ga anas abdullahi abbas yana ba mu labari kan shi annahu ba ta ha ya kwana a gidanta ne liyu da salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam dan ya gaya yaya annabi yake sallar dare falamma qama an-nabiyyu fi salati yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya miƙe zai yi sallah qama ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas shi ma sai ya miƙe fa saffa ila yasari sai ya tsaya a hagun annabi sai ya tsaya inda liman yake tsayawa ومن أجل ومن أجل أن اليمين أفضل وأولى بالتقديم كبون لنا بين عمل sun san mai isa ya koma hagu da dama da hagu ne ya fi falala to sai bar annaba a dama kuna gane hikimar shi tun da dama ya fi falala to shi ba zai tsaya gurin ba sai ya sa annabi tun da annabi shi ya fi falala sai bar annaba a dama shi kuma sai ya koma hagu a haɗar nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ra'asi annabi sai ya kama kanshi faj'alahu an yaminihi sai ya dawo da shi wato faj'alahu an yaminihi sai ya mai da shi a daman annabi sai zama shi annabi ya koma ina hagu anas ya koma ina dama wannan hadisi shi ma yana da fa'idoji bari mu ambace su daga ciki na farko hisso abdullahi bin abbas ala fiqh fi <clears throat> kwadayin abdullahi dan abbas wajen fahimtar addini haka ya gabata. kowa ya kokari ya fahimci addini na sha gaya muku kun ga al'ummar musulmi sun yi nisa da ilimin addini yanzu da za a raba masallacin nan a ce duk wanda bai iya ikama ba ba zai fita a masallacin nan ba masu kwana masallacin nan suna da yawa <clears throat> da yawa yawan mutane ka ce su tada ikama sai ka ji kunya ba su iya ba kuma ba su iya ba za ka ji mutum ya ce <clears throat> Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulillah madan ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya alal fala qad qamati sai ce bai iya ba kun bai san bai iya ba to amma su sahabbai suna da kwaɗayi su gane menene daidai shi yasa abubuwan da annabi yake cikin dare sai su bi shi su ga yaya yake sallar dare don su koya to da haka a nan mun fahimci kwaɗayin abdullahi dan abbas wajen fahimtar addini na biyu jawazul mabitin rajul fi baiti zauji qaribatihi fi baiti zauji karibati halaccin mutum ya je ya kwana a gidan uwarsa yanzu ana a abladan abbas ai gidan gwagwai shi ko fashe ya halatta kai ka je gidan ƙanwar mamarka koyar babarka ko yarka ko ƙanwarka, ka je ka kwana amma idan lam yakun fi zalika dararu idan ya zan ba za ka cutar da su ba wala ishraj kuma ba za ka sa cikin kunci ba yanzu mutumin da yake da daki ciki da falo daidai ne ka zo ka kwana a gidan ka ka kura shi ai amma idan flat ne ina fata an gane gida ne mai ruwa kila akwai ƙasara ɗaki babu laifi ko kuma a ciki da falo ka je ka kwana amma kuma zai shiga kunci zai shiga mai damuwa to karka ji kullum musulunci baya so ka cutar da wani kamar yadda baya so kai ma a cuce ka tura ka karka ce a yan uwa ta ce bar ka je ka kwana a'a mutane suna da kishi wani yanzu idan ya gidan gidanku ko to ji yake ya fi ka yanci da ita sai ka yi ku za ka idan ka sun za ka cutar da ita ko kuma za ka cutar da mijinta to karka ji. haka ke ma a matsayin ki na mata ba daidai ba da ki ce ai ga wani ankul ɗinki ya zo gidanki mijinki zai cutu ba wani ankul ankul ya tsaya a waje kare shi wasu gida ina fata an gane wani abu duk wannan musulunci ba zai yadda da wannan ba idan ya zama babu cutarwa babu laifin shigo tun daga abdullahi abbas ya kwana kun bai cutar da annabi ba bai cutar da matar annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu kuma ta iya yiwuwa gidan kana kawo akwai yakka a gidan to amma bayan yarka akwai kishiyarta ita za ta damu to duk sai ka lura da wannan karka sa su a cikin kunci fa'ida ta uku anna mawqifal mamumin wahid an yaminil imam kame yadda muka ambata idan dai za a yi sallah mutum biyu da liman da mamu to mamu yana hagu liman yana dama fa'ida ta hudu jawazu dukhuli fi asna'i salati ma'al munfarid li tahsilil jama'a halattun mutum ya fara sallah shi kadai wani ya zo ya bi shi don a samu jami yanzu ana abla na manzala suna suka fara sallah shi daya sai abla a basin sai ya zo ya bi shi fa'ida ta biyar mashru'iyyatul harakati lil maslahati salati aw jama'a aw jama'atiha yin aiki dan kadan wanda zai gyara sallah yanzu daidai ne kana sallah ka banan ta bacan ba daidai bane amma yanzu ga annabi ya taba kan anas haka ne kuma ya jawo shi ya canza mai guri aiki ne ko ba aiki ba ne to amma wannan aikin na gyara sallah ne ko na bata sallah na gyara sallah ne to babu ne ina fata an gani to zai ba ni misali ana sallah sai wani abu ya faru ya halitta ka yi magana misali kana sallah a gabanka akwai rijiya yaro yana rarrafe ko kuma makawo ya shigo ya tunkari rijiyar kana cikin sallah sai kaga ya tunkari rijiya kai tsaye ya lasta ka yi magana bai halasta ba to amma da za ka ɗauki wani abu ka bigi bango ko ka bigi ƙofa ya yi ƙara ya gane cewa zai kai ga halaka da ka buga sai ya gane ga rijiya gaba ya sai ya canza wuri sannan ka ta ba ta yi ba kamar kana da jago mutum ya da yake falla da liman eh, sai liman ya rikice eh. aka mun da wani ya ba mun ake yi ba gabi ya ake yi gabi aka yi ba da Allah kuma Allah bai gane ba ya eh. to yanzu mai gani mutum da yake falla da liman liman ya rikice aka ce subhanallah ya miƙe ya dadi ya rikice raka ta uku yake ko ta hudu ya halatta wani ya magana ko bai halatta ba ya halatta amma malamai suka ce magana kar ta wuce kalma biyar haka ta faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wata ne manzo Allah yana sallah sallah mai raka hudu yana raka biyu sai ne a da annabi ya salla me za mu karanta a cikin bulugul maram nan a ah, umdatul ahkam din nan da annabi ya sallame akwai sahabbai da yawa irin su sayyidina abubakar da umar sai suka ji nauyin ma annabi magana amma a cikin masallaci akwai wani mutumi mai suna zuriya daini mutum ne dogo yana da dogayen hannu har ana ce mai ma'abocin hannaye guda biyu shi sai kasa haƙuri ya fande sallan nan raka a hudu ce shi kuma annabi ya yi sallah raka nawa biyu sai ya rasu da a an kutira sala mazala ka manta ne kai a biyu ko ko an soke sallar ne daga a hudu sun koma biyu su sauran sahabbai suna jin tsoron su yi annabi gyara ba mamaki a an soke a hudu ta koma biyu to amma shi wannan sai ya daure sai ce rasulullah an mai da sallah raka'a biyu ne annabi sai ya ce lam ansa wa lam tuqsa annabi ya ce ban yi mantuwa ba ko ba rage tsawon sallah ba me annabi yake nufi anan eh sallar shi ta shi ta shi yanzu annabi ya dauka raka hudu yayi amma ga wani ya ce ka manta ni ya rasulullah koko an rage sallah annabi ya ce lam ansa ban manta ba ma'ana da gangan dai walam tukusar kun ba a rage ba zai ne ne ce a an yi ɗayan bikan. ko dai an rage tsawon sallah ko kuma kai kayan mantuwa sai annabi sai ya goyo kalli sahabbai ya ce a kama ya ƙulu zul ya dai wa abin da zul ya dai ne yake faɗa haka ne sahabbai suka ce na'am haka ne lallai raka a biyu aka yi sai annabi sai ya miki sai ya cika raka a sai su jira ba biya sai malamai suka ce to ya halatta idan liman ya rikice a sallah a yi magana amma maganar da za ta gyara sallah yanzu duk waɗannan maganganun da gyaran sallah ne ko na wajen sallah ne to sai suka irga ku biyo mu mu irga a nasita an kusurci sala nawa daya lam an wa lam tuqsar nawa akama yaqulu ya daini qalu na'am hudu suka ce kare wuce magana hudu da ya kai biyar sallah ta baci to idan liman ya rikice ya rude raka uku yake ko hudu aka yi tasbihi bai gane ba aka yi tasbih bai gane ba ya rikice sai a ce liman raka'a ta hudu kake sai ce da gaske sai ce kwarai ku raka'a ta hudu kake ta ce billahi lazi la ila to kaga yanzu an saki layi ko ba saki layi ba an saki layi amma liman raka'a hudu kake shi kenan sai aka ci gaba amma da ya koma hira ko kuma an yi wata magana ta gyaran sallah amma ta tsawo ko kuma aka yi wata magana wajen sallah misali a ce kai liman ka cika saurin kai to zuka kaga an yi wata magana wajen me sallah to sai a ce sallah ta baci Allah ka dace da to da haka wannan kuma yake nuna mana ya halatta a yi magana don gyaran sallah ko a yi wani aiki karami don gyaran sallah Allah ka dace da wannan kuma shine karshen wannan babi kai tsaye za mu shiga sabon babi bismillah باب الإمامة نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول أن يحول الله رأسه رأس حمار ويجعل الله صورته صورة حمار صلى الله عليه وسلم وأن حديث yan مسلمين musulmi yana tsoratar da mu riga malam masallaci wato bahaushe yana faɗan wannan kalmar ma'anarta ta bambanta da lafazinta lafazinta mai kyau ne ma'anarta bai da kyau idan aka ce riga malam masallaci to yana so ne kullum damar ka riga malam zuwa masallaci kar ka bari sai liman ya zo ka zo masallaci an fi so ka riga shi amma shi ma'anar abin da bahaushe yake nufi kar ka wuce gona da iri gonarka tana nagoyi da ka dauki irin e, ka sai ka kai su ba ka ka wuce kenan to haka nan sallah take manzo Allah ya ce inna ma ila al-imamu li yutamma abin sani an sa liman ne dan a koyi da shi idan liman ya ruku ku yi ruku idan yayi sujjada ku yi sujjada in ya dago ku dago kar ka riga liman wani abu to sai annabi ya tsoratar yake cewa a cikin hadisin da abu huraira ya rawaito annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam yanzu wannan da yake dago kan shi kafin liman ya dago daga ruku ko kuma kafin liman ya dago daga sujjada kawai liman ya yi sujjada kawai kai kafin a dago kawai ka dago kanka annabi ya ce ba ka jin tsoron an yi harwira Allah ra'asahu ra'asa simarin Allah ya mai da kanshi ya zama kan jaki ba ka jin tsoron haka aw ya ja'ala Allah suratahu surata simarin ko kuma Allah gaba da ya canza halittar ka ka koma jaki ba ka jin tsoron wannan wannan a hadisin akwai ban tsoro ba akwai ban tsoro kuma wallahi kun ga wannan hadisin Allah ya jikan malam albani Allah ya gafarta mishi ya taba kantar da mu wannan hadisin ya ce a cikin tarihin duniya an taba samun wanda Allah ya mai da kai shi kan jaki an karanta mishi wannan hadisin ne manzala yana cewa wanda yake dago kan shi kafin liman bai jin tsoro Allah ya mai da kai shi kan jaki kawai sai yace kawai na dago na kafin liman ya dago shi kan sai mai da kai na kan jaki sai ya ce Allah ya kai mu sallah anjima ana zuwa sallah kuwa liman ya yi ruku kafin ya dago sai ya dago yana dago sai Allah mai da kanshi kan jai mai ban karanta wannan ba amma tabbas na ji wannan a bakin malam albani kuma ma zalika alallahi ya aziz wannan ba zai gagara Allah duk da malamai sun ma hadisin fassara yi wasu malamai suka ce Allah ya mai da mutum kan shi kan jaki ko surar shi surar jaki wasu suka ce halitta ka Allah zai mai da kai ta jaki wasu suka ce a Allah zai fakka a mutum amma ɗabi'a ta zama ta jaki yanzu jakuna nawa ne yawan mutane jakuna ne wallahi mafi yawancin mutane jakuna ne mafi yawancin mutane karnuka ne har ma sai da Allah ya ce ulaika kal an'ami bal hum adall wadancan kaman dabbobi suke Allah ya ce kai sun mafi dabbobi bace yanzu yaron da baya sallah mai amfani shi ba ga jaki da shi ba yaron da yake sace-sace yake ɗauke-ɗauke yake fasikanci ba ki da shi ba na taba ganin wani littafi a masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai suna fadlul kilab ala kasirin min mallabi sassiya. falalar karnuka akan mutane da yawa da suke sanya tufafi wallahi akwai mutumin da kare ya fi shi daraja kare ai a cirin waɗannan an yi kare mai zuwa sallar Jami. nan masallacin dandali da an kira sallah wallahi da karen da ya fito daga layan musan gwarzo zai zo masallaci ana tabbata sallah zai tsuna ya dukar da kanshi ana gama sallah ana cewa assalamu alaikum zai juya ya koma gida ba zai dawo ba sai an kira sallah a zahar ba zai dawo ba sai la'asar ba zai dawo ba sai magariba ba zai dawo ba sai isha'i sallah as-salawatul khamsi gaba da shi ake yi a daidai lokacin da kuma ga yara na unguwar ba su asarwa yanzu da waɗannan da karewa ya fi daraja karan ya fi daraja ai mutum yana zama mutum ne da tauhidi da imani da ikhlasi da aiki na gani to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wanda yake dago kanshi kafin liman ya dago bai jin tsoron Allah ya mai da kanshi kan jaki ko kuma Allah ya mai da surar shi surar jaki Allah ka tsare maka kare shi ma wannan hadisi ma'anar shi a dunkule malam ya ce yukhbiru abu hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama أنه حذر من يرفع رأسه قبل إمامه في ركوع أو سجود أن يقلب الله رأسه رأس حمار أبو هريرة ينا رويتها لدى النبي صلى الله عليه وسلم annabi yana tsoratar da wanda yake riga liman dago kai a ruku ne ko a sujjada kada Allah ya maida kai kan jaki ko Allah ya shi jaki جزاء له على عمله حيث لم يفهم الحكمة في الإمامة والمقصود منها an mishi sakayya ne saboda ya kasa gane hikimar da isa aka shar'anta limanci limanci an shar'anta shi ne don liman ya yi kai ba a raga liman cikin komai ko da liman ya ɗade a ruku ka yi kar ka raga shi wawal mutaba'a hikimar yin sallah a bayan liman shine idan ya yi kai Allah ka dace da mu wannan hadisi kuma yana da fa'idoji ga fa'idoji guda uku fa'ida na farko tahrimu raf'il eh, ar-raf'u min ar-ruku'i aw as sujud qabla al-imam haramun ne mutum ya daga kanshi a ruku'u ko a kafin liman wai ba ku ala zalika safuhu ila ruku'i aw as-sujud yanzu wani zai ce an hana in liman yayi ruku'u ka riga shi abuwa ko to amma kun mene hukuncin ka riga liman yi ruku'u duk ne ko ka riga shi ruku ko ka riga shi mai ɗagowa, duka wallahi sahabbai ko idan annabi ya ce Allahu akbar ya tafi sujjada ko kun san daidai da dukar da kai wallahi ba sai sai sun ga annabi yayi sujjada a ƙasa goshin shi ya taɓa ƙasa tsaf da naskiyar amma mu daga liman ya ce al an biyo shi to wannan ba daidai bane sai liman ya yayi ruku'u yi sai yayi sujjada yi sai ya dago ka ɗago Allah ta bani ikon koyi fa'ida na biyu anna fa'ila zalika mu'aridun nafsahu bi tahwili surati aw ra'si ila surati shimalin aure ra'si duk wanda yake yin wannan to ana ji mishi tsoron kar ya jefa kanshi Allah ya maida kanshi kan jaki ko sura shi surar jaki ko kuma Allah ya maida tunanin shi irin tunanin jaki ya zama ya zama dabba ta sa cikin dabbobi cikin kaskantun dabbobi akwai jaki domin jaki shi yake da wata ɗabi'a mai ban mamaki jaki za ka ɗaura mai kaya daga nan har sakkwato ya gaji ya gaji amma ba ruwan shi da kai ka ɗauki ice ka da kai ka da kai ba ruwan shi da kai amma sai ya sauke kaya ka gama dukan shi ka kawo shi inuwa ka aji ka ɗaya ko abinci da ciyawa da ruwa ta ba shi ya ci ya ƙunshi kuma sai ɓarke da kuka dala shi ya kamata ya kuka don da ake wahala ko saboda shi jaki ya labai ne lokacin wahala Allah bai kuka sai ya ci ya ƙunshi sai cika gari da kuka to shi sa a masa idan suka ce dabba to jaki suke nufi su duk dabbobi babu dabba kaman jaki to annabi ya ce Allah zai iya mai da kai jaki kuma wallahi Allah ya taɓa yin haka Allah ya mai da wasu biri waje alamin humul kiradata wal khanazir Allah ya mai da wasu alabi to kuma ko yau Allah zai yi in Allah ya ga dama ya mai da kai jaki in ya ga dama ya mai da kai alade in ya ga dama ya mai da kai ainihin kare ko ma malika Allah ya biya zai ko Allah ya mai da halittar ka halittar kare ko halittar jaki ko kuma ya mai da ɗabi'ar ka ɗabi'ar jaki da ta karnuka wani ya yi asara ko Allah ka sani fa'ida ta biyar ta uku annal jaza'a min jinsil amal yanda kai haka ake ma wannan ka'ida ce wanda abu mai kyau zai ga mai kyau Allah ka dace da mu na hadisin ka daga an abi hurairah radiyallahu anhu an nabiy sallallahu alaihi ليؤتم به ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبروا فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فصلوا جلوسا صلى الله عليه وسلم وأنا حديث الشيخ نونا yake nuna mana asalin hikimar mala yake alabi abi hurairah radiyallahu anhu daga sahabi abu hurairah Allah ya kare ta a gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lalle manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi abun sani hikimar da isa aka sanya liman don aiko koyi da shi in ya zama za ku yi sallah tare da liman ya yi kai ku yi tare ko tarda shi to babu hikima kenan annabi ya ce fala takhtalifu alayhi kar ku saba ba liman ana wai ce fa idza raka amma na ji mai karatu ya ce fa idza kabbara ko idan ya yi kabbara fa kabbiru ku bi ma'ana kar ku riga shi kabbara fa idza raka idan liman yayi ruku'u farka ku yi ruku'u wa idza qala sami Allahu liman hamidahu idan liman ya ce sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana lakal hamd ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamd wa idza sajada idan liman ya sujjada fasjudu ku yi sujjada wa idza salla jalisan idan liman ya yi salla a zaune ku sallu julusan ajma'una kuma ku yi salla duka ku a zaune wanda yake nuna mana halittun yin salla a me a mene a zaune to amma yaushe ake yin salla a zaune ana yin salla a zaune ne in dalili biyu dalili na farko sallan nafila ya halatta sallan nafila din mi a zaune wannan ya halatta babu ne zala ya kayi sallan nafila a zaune ko kuma liman bai da lafiya Ku kaddara limamin mu ya yayi hatsari Allah ya kare kafa shi ta kare ko kuma wata lalura ta same shi bai yin sallah tsaye saboda ciwo ko wahala manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taba yin sallah bai da lafiya saboda ciwo bai yin tsayawa sai annabi ya salla a zaune to manzo Allah ya ce idan lalura ta sa liman bai iya tsayawa zai yi salla a zaune to fa sallu julusan ajma'una kuma ma mu duka ku yi salla a zaune amma bari mu ƙara hadisi na gaba domin yana da alaka da shi sai mu musu shari'i gaba daya na'am عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو ساكن هو في المصلى جالس المصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليجتمع ليتم به ليتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون صلى الله عليه وسلم وانت حديثي نفر أبو هريرة يروي wannan hadisi na biyu kuma na Aisha Allah ya kare ta gare ta ita ta rawaito mala yace an Aisha ta radiyallahu anha qalat daga na Aisha Allah ya kare ta gare ta ta ce wallahi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi baitihi wata ana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi sallah a gidan shi wa huwa shakin manzo Allah yana fama da rashin lafiya fa salla jalisan sai manzo Allah yayi sallah a zaune wa salla wara'ahu qaumun waɗansu mutane sai suka ba annabi sallah annabi yana zaune su kuma sai suka tsatsaya suna yin sallah tunda shi bai da lafiya su lafiya su lau sai suka tsaya fa ashara ilaihim anijil annabi sai ya musu ishara duk ne duk zazzauna falamman sarafa yayin da annabi ya ƙara sallah qala sai yace inna ma bi ila imamu liyutamma bihi annabi ya ce abin sani an sanya liman ne don a yi koyi da shi fa'i za a raka'a farfa'u idan liman ya yi ruku'u ku yi ruku'u wai za a rafa'a farfa'u idan liman ya daga kan shi ku daga kanku wai za a salla jalisan idan liman ya yi salla a zaune fasallu julusan dukkan ku ku yi salla a yaya a zaune a baya na muku ya halitta a yi sallah a zaune idan na nafila ne haka nan sallar farilla za a yin sallah a zaune idan ya zama liman yana da lalura rashin lafiya ko kuma abokan gaba za a yi yaƙi Allah ya tsari za a kawo muku hari lokacin sallah ya yi idan kuka mimmiki abokan gaba za su ne za su hango ku ke halitta duk ku zazzauna ku yi sallah a zaune saboda ainihin lalura wannan babu laifi Allah ka dace da mu to waɗannan hadisai su ma suna da ainihin fa'idoji cikin fa'idojinsu bayanin annar hikimata min ja'alil imami iya da dawo biyi wa mutaba'atu waɗannan hadisai suna nuna mana hikima sanya limanci to don a yi koyi da liman ne kuma a shi. fa'ida ta biyu ta harimu lifilafi alayhi wa ya kunu bi wahidin min umurin salasa haramcin saba ma liman ta hanyoyi uku Sabu haramun ne ka riga liman aikata wani aiki aw murafaqatuhu ko kuma ku tafi tare da liman kuna ganewa yadda ba a so ka riga shi ɗagowa, hakanan ba a so ka riga shi ruku'u ko kuma ku dinga yi tare an hana aw ta'akhkuru anhu kaseeran ku ba hankalin kuna ko kuma kana bin liman amma ka jinkirta mai tsawo misali liman ya ce Allahu akbar yayi ruku'u kawai kai ka tsaki kafa kaki sai an yi tasbihi ana gab da dagowa sai ka dau sai yi ruku wannan shi ma ba daidai bane kuna ganewa kaga ya riga ka yi amma to kuma ka jinkirta yayi ya yayi yawa wannan ba daidai bane ko ku yi tare ko ka riga shi duk wannan haramun fa'ida ta gaba anna kamalar likimami mubadaratul ma'amumi bi mutabati imami min ta ta'khiri cikan koyi da liman shine da liman yayi kai ba tare da ka jinkirta ba fa'ida ta gaba annal ma'amuma la yaqulu sami Allahu liman hamidahu shi ma mu baya cewa sami Allahu liman hamidahu bal yaqulu badlan minha abinda mamu mu yake cewa rabbana wa lakal hamd ko ma rabbana wa lakal hamd fa'ida ta biyar annal ma'amuma yusalli jalisan ma mu zai falla a zaune ne idan kana imamahu yusalli jalisan min awwal salah idan ya zama limamin shi tun farkon falla yana yi a zaune to kai ma za ka yi sallah ne a gurin jawazul ishati fi salati ilhaja haja halaccin yi ishara a sallah saboda bukata kamar da muka ambata kana sallah sai mutum yazo zai fada rijiya ko zai halaka ko kuma zai yi kuskure ko kuma zo yana neman ruwan alwala a gabanka sai ka dan mai haka ma'ana ruwa yana wuri kaza wannan ba laifi ba ne saboda maslaha wa anna la tuqtiruha yin ishara baya bata sallah wa in kanat mafhumaha ko da ku an fahimce ta domin akwai isharar da kake yi mai matsayin magana ko ba haka ba to wannan baya bata sallah fa'ida ta gaba jawazul jama'a fil baiti lil udri halattun yin yin sallar jami'i a gida yanzu annabi ya yi sallah a gida ne ko kuma da mutane kuma a jami'i ashe jami'i ba dole sai a masallaci ba wani uzuri zai iya sa a yi sallah za a yi jami'i a ina ainihin gida kuma nan za mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh